أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية والمرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وموالاهم بإحسان إلى يوم الدين باب الطيب عند الإحرام وما يلبس المحرمة babu ɗebi ba mai bayani akan sanya turare inda al'ihrami lokacin niyya wa ma yalbasu da abinda wa ma yalbasu idza arada an yuhrima wa ma yalbasu da abin da yake sanyawa idza arada an yuhrima in yaso shi niyya wa yatarajjalu wanda kasance mai niyya haji shina shaci kai ne wa yadda hinu shina shafa mai wa qalawna abbas radiyallahu anhuma abdullahi ibn abbas yace yashimul muhrimu ar-rayhana mai harmaci da hajji shina shina sun suna turare wayan zuwa filmin ati shi na dibin madibi waya ta dawa shi na magani da ma ya kulu zai ta wasa mana waya ta dawa shi na magani da ma ya kulu aibin makuli da abin da yake ci waya ta dawa da ma ya kulu yi al'akilu mai cin abinci shi na magani da abin da yake ci a ta shi ne zaiti wasa mana da mai wata shi kenan wanda ya haranci da hajji ya samu hici abinci wanda ya kasance akwai mai gare shi ko kuma ta akwai wanda adda zaiti mai wanda adda zaiti irin mai abinda ke kira zaiti mai wanda aka samu ga jikin ga jikin cire abinda ake ce masamanu mai wanda ake samu ga jikin dabbobi wa qala adaun adaun abira bayan yace ya tahattamu shina wanda ya hanci da hajji shina ya zobe wai rabatul himyana sannan kuma ta shi a karma kwagiri wa qala ibn umar radiyallahu anhu ma abdullahi ibn umar ce wa huwa muhrimun wa dafa ibn umar radiyallahu anhu ma abdullahi bin umar ya kasance ya yi dawafi wa huwa muhrimun shina mai niyyar haji wa qad hazama ala badanihi bi sobin wa qad haqiqa hazama ya yi damara ala badanihi ga ciki ne bi sobin da tufa watan ya samu ne kyalle ko kuma watan wani kamar rawani haka ya tsarmi tsakiyar ciki ne da shi ولم ترى عائشة رضي الله عنها حابت تبان بعث للذين يرحلون أولادها ولم ترى عائشة رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها ولم ترى بعثا bata ga laihi ba bit tubbani daga jeren wando abinda ake kira tubban watan wando wanda gajeren wando kwarai wanda ya kasance bai rufe komai in ba al'aura magallaza ba irin wanda masu tukin jirgin ruwa ke sanyawa shi ake kira tubban to ita Aisha bata ga laihi ga sanya tubbani ba lillazina yurashiluna hawdajaha a allazina yarhaluna Jaha. ga wanda ya kasance watan ke aza darbu hatta bayi na watan gilmanu wasu bayanta na wanda kasance in ta hito za ta hajji ko eh, in ta hito za ta hajji akwai bayanta wanda kasance in ta shiga darbuha ta tarruhe to su ka dokar darbuha su azabi ta garakumi to su masu dokar waɗannan darbuha din ya kasance wani bi ga su kuma sun yi haramci da hajji wani bi al'aura suna bayyana sai kasance Aisha radiyallahu anha ta yi musu sauki akan Husayn ya tubbani shine gajeren wando wanda ya kasance ke ruhi al'aura mugallala ko kuma ainihin shine kirshe wanda ake kira wanda ake kira da Hausa hmm, ana to kirshe ko kuma abin da ake kira da Hausa to kamar da kirshe a ba kan hoye ba kan hoye ai to kamar kan hoye yake kamar kan hoye yake amma akwai sun da aka yi mishi da Hausa to wanda ya kasance amma dai abin abinda ake kira tubbani, gajeren wando wanda ke ruhu al'aura kawai Gaje dai na kware-kware da gaske wanda ya kasance duka kira na ga hili gare shi ana kira ne turbani da hausa ana ce mishi kirshe kirshe aka ce mishi da hausa ko kuma a ce mishi gajeren wando to ita aisha radiyallahu anha ba ta ga lahi akan hakan ba amma duk sauran malum masu ce wanda ya halarci da haƙƙi bai sanya tubbani saboda muhiɗi ne a nan gama za aka magana ai aisha bitubani ba'atan lillazina hawdajaha ba lillati ba hawdajaha ga masu ɗaukar darbukarta حدثنا محمد بن يوسف هو الفريابي حدثنا سفيان هو آه هو الثوري عن منصور هو mu'tamir an abdullahi bin umar ya kasance yadda hinu da zaiti shina shafawa majiki ne zaiti wato lokacin da so shi ne haji fa zakartuhu li ibrahim ce ma ibrahim na ha'i shi abdullahi bin umar ya kasance idan yayi ne haji kahin shi kahin shi kahin shi harama